وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi ɗaya. ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da goma ga watan mayu shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu a immatul arba'a kudurin jagororin nan guda hudu wanda duniya ta shaida musu da ilimi da alkhairi wanda doktor abdurrahman al-khamis ya rubuta mun kwana a shafi na goma sha ɗaya a ƙarƙashin zantuttukan imamu abu hanifa akan wato raddi da yake yi wa a jahamiya da mu'tazila da sauran wa'anda suke kan aƙidoji gurɓatacciya a akan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu tashi akan kan fakara ta goma sha bakwai ko malam yake cewa وقال للمرأة التي سألته أين إلهك الذي تعبده أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي الله يجتن صدرهما يتشي وما تندى تتنبيش ina allan da kake bautawa bi ma'ana tana tambayin shi tamkar ta ce mai ina allan da kake bautawa yake ina fata an gane qala inna subhanahu wa ta'ala sai Abu Hanifa Allah ji kansa da rahama ya ba ta amsa sai yace lallai Allah wanda tsarki ya tabbata gare sa kuma ya ɗaukaka fi sama'i dunal au yana sama ba ƙasa yake ba kaga wannan gaba gaba ce mai mahimmanci wanda ya yi daidai da hadisin imamul bukhari da muslim hadisin muawiyah bin hakam wanda yana da baiwa tana kiwon masa dabbobinsa wannan baiwar sai ta yi sakaci da dabbobinsa sai kyarkeci ya zo ya kama guda uku a ciki ya cinye to kasan ɗan adam da dukiya shi mu'awiyar bin hakan ya ce sai na kasa jure fushin da ya kama ni yanda ke kama kowa ya ce sai na make ta to kuma daman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga cikin kafaran ka make bawanka ko ka mare shi shine ka yanta shi saboda shi mari a musulunci haramun ne Ba ne malami ne wa ne babba ne kowane ne kai idan ka ɗaga hannu ka ki mutum ɗan uwanka musulmi ko ba musulmi ba a fuskansa ka yi haramu? saboda hadisin imam al-bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga musulmi a wajen yaki idan zai yi duka manzon Allah ce nisanci fuska yace wa idza qatala ahadukum bil wajha duk lokacin da ɗayan ku zai yi yaki kaga ba Allah ya ce fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kullu banan ko amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in zaka taba sa ka yi sara ko zaka kai duka ka nisanci fuska fuskan mutum shine ne kyawunsa yake to nan wanda ba musulmi ba fa kenan manzo Allah ce in zaka kai sara ka taba shi a fuska to ina ga musulmi dan wanka? ina fata an gane to saboda haka sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa bayani ya ce ya ma'aikin Allah ni mutum ne kamar yadda sauran mutane ke fushi baiwata ta mun sakaci da dabba ta. har kirkeci ya kama guda uku a ciki ya salwantar da su na kasa jurewa na maketa amma ina so in yi kafaran wannan maketar da na yi zan yanta ta to yanzu ana so a tabbatar musulma ce ko ba musulma ba sai manzan Allah ya ce mata ainal jariya ina wannan baiwa take ta ce ha ana ya rasulallah ta ce gani nan ya ma'aikin Allah tambayan farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sai ce mata aina Allah ina Allah yake kaga sai ta ce qalat fis sama sai ta ce Allah na sama sai ce man ana ni din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mata ni din nan waye qalat rasulullah sai ta ce kai ma'aikin Allah ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalli ubangidanta sai ce i'tiqa fa innaha mu'mina ka yanta ta domin mu'mina ce kaga wannan yana nuna maka duk mutumin da bai yadda da Allah na sama ba mumini ne ka sharadin kenan ba mumini bane to saboda haka su kuma Jahan bin Safwan as-Samarkandi shi ya ce duk mutumin da ya ce Allah na sama wai kafiri ne shi sa malamai suke mai da martani ga mu'tazila da jahmiya hal lillahi makanun shin Allah yana da wuri saboda raddi akan wannan kudirin da Jahan bin Safwan yake da shi mummuna shubhar da ta shige su suka ce idan an ce Allah yana sama amma Allah iyaka kenan ina fata an gane suka ce an yi wa Allah iyaka to tun in an yi wa Allah iyaka kenan kaga yana da farko yana da me kenan karshe saboda haka sai suka ce ba su yadda ma Allah na saman ba ta ji shubhar da ta shige su to sai malamai suke musu raddi raddi na kwakwalwa yanda suka yi amfani da kwakwalwa suka kore sai malamai suke cewa wanda ke kore cewa Allah baya sama saboda idan an ce Allah na sama an iyakance shi tambayan da zaka ce mai sai ka ce mai hal tara samaa shin kana ganin sama fala budda an yaqula laka na'am babu makawa zai ce maka me eh tabbas yana kallon sama fa yuqalu lahu sai a ce masa hal tahitu biha shin kana kewaye sama da kallo kasan farkonta farkon ta ka karshen ta fala budda an yaqula laka la babu makawa zai ce maka a'a sai a ce kadhalika kaunullahi azza wa jalla fi sama ina fata an gane saboda haka haka za a ce mai to haka Allah yake sama kada ya sa kwakwalwa ya kore to shine abu hanifa ya ba da amsa akan cewa Allah na sama ba a ƙasa yake ba ina fata an gane sai faƙara lahu rajulun sai wani mutumi ya ce wa a abu hanifa tun da gashi ya ba wannan matan amsa kaga shubha a ra'aita qaulallahi ta'ala to akramaka lahu me kake gani akan faɗin Allah maɗaukaki da yace Wahuwa huwa ma'akum aina Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance shin kasantuwar Allah da zatinsa ne koko da iliminsa kaga da iliminsa ko saboda a ƙarshen ayar Allah ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim ko wallahu bima ta'maluna basir kaga yana nuna maka cewa abinda kuke aikata Allah na kallo kuma dukkan abinda kuke aikatawa Allah yana sane da shi kenan al ƙarshen aya tana fassara farkon aya yana daga cikin ka'idan da malaman tafsiri suke amfani da shi kenan yana nunawa cewa Allah yana tare da kai da iliminsa yana kan al'arshinsa a sararin samaniya amma yana tare da kai da iliminsa ba da me zatinsa ba saboda idan ka ce Allah yana tare da kai a duniya da zatinsa ka kwatanta Allah da bayansa kuma duniyar gabaki ɗaya Allah zai dunkule ta a hannun damansa ranar tashin kiyama to ta yaya ka ce wannan girman zai iya ɗaukarsa duniyar Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini Allah ce basu girmama Allah makuran girmamawa ba wal ardu jami'an ƙasa gabaki ɗayanta qabdatuhu Allah zai dunkule ta yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama was samawati sammai gabaki ɗayanta matwiyatun bi yamini Allah ce zan nannaɗe su da hannuna na dama to wanda zai nannade sama ga baki ɗayanta kuma ƙasan zai dunkule ta ta ina zai iya shiga zai yi kaga ba zai yiwu ba kenan to ashe kenan cewa Allah na duniya da zatinsa wannan an nuna an ƙasƙantar da ubangiji kuma an bashi siffan da ya yafi ƙarfinsa. bi ma'ana Allah ya fi karfi ka kwatanta shi cewa yana shiga duniya saboda duniyar gabaki ɗaya Allah dunkule ta zai to kuma ka ce ya shigo ta balle har ka ce ya sauka a jikin mutum shi ma mutumin ya zama Allah Allah Allah ka wannan kwata-kwata ba zai iya ɗauka ba ina fata an gane to shi ne wannan mutumin yake gaya wa imamu abu hanifa faƙala sai imamu abu hanifa ya ce masa huwa kama taktubu lirrajuli inni ma'aka wa anta ghaibun anhu shine kamar yanda kake rubuta wa mutum kace wani ina tare da kai kai kuma baka wajen haka ne haka ne to yanzu mafi kusa shine kamar yanda kake kiran wani ya baka labari ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai ka ce ka je ina tare da kai akan wannan aikin kana wajen ne yayi wannan aikin amma ka ce me tana tare da shi bi ma'ana ka kara masa ne karfin gwiwa akan wannan aiki sai ce amma ba ana nufin Allah yana tare da ɗan adam a cikin duniya da zatinsa ba ne ina fata mun gane wannan shine maganar da imamu abu hanifa ya faɗi a cikin asma'u wa sifat na imamu albayhaqi a shafi na 429 malam ya ce wa qala kadhalika haka imamu abu hanifa ya ƙara cewa yadullaha fawqa aydihim laysa ka aidi khalqihi hannun Allah yana sama da hannunsu wa'anda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hannun Allah ba kaman hannun halittunsa bane al-muqsituna ala manadirin min nurir rahman wakilta ya yadaihi yaminun hadisin imam muslim ya ce masu yin adalci ranar tashin kiyama suna kan hasken ubangiji ranar tashin kiyama shugabanni da da wa'anda wani abubuwa na rayuwa na yau da gobe ke hannunsu na mutane suka yi adalci to suna kan haske na ubangiji ranar tashin kiyama sai ce wakilta ya daihi yaminun hannayen Allah guda biyu dama ne saboda ubangiji ba kaman ɗan adam ba ne ɗan adam dama alkhairi ko hagu ne shari ko to Allah duka da hannunsa na dama da hannunsa na hagu dukkansu kamar yadda daman yake haka hagun yake bi ma'ana yadda daman yake da albarka haka hagun yake da albarka ruwayan imamu bukhari da muslim wanda ya nuna ubangiji yana da hannu na dama a ƙarƙashin wannan ayar da muka karanta na karkashin karshen suratul zumar wa ma qadarullaha haka ƙadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi akwai hadisi na imamu bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud yake ba da labari wata rana Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani ba yahudi ya zo wajen manzan Allah sai yake cewa kaifa tajiduna fi tawrat ya kuke samu a cikin attaura siffofin Allah sai ce mu a cikin attaura mun karanta cewa Allah yana daura duniya ga baki daya a yatsa daya duwatsu a yatsa daya bishiyoyi a yatsa ɗaya ya dinda lissafowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi dariya har sai da haƙoransa aka fansa suka bayyana yana gama dariya sai ya karanto wannan ayar wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi wai yana gaskata wannan ba yahudan abin da ya faɗi cewa wannan bayanin da bayahudan nan ya faɗi yayi daidai da abin da ayar nan take magana akai ina fata an gane to saboda haka su kuma sai suka ce idan an ce Allah yana da hannu Allah ya yi kama da ɗan adam saboda haka suka ce ba su yadda Allah na da hannu ba shi sa ibnu taymiya a cikin lamiyarsa yace wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa arud uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu qubhan liman nabadha al-quran wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al yace dukkan ayoyin da suka zo akan siffofin Allah subhanahu ta'ala zan tabbatar da ita kamar yadda mutanen farko suka tabbatar da sifofin Allah abinda ma'ananta ta ƙunsa zan mai da shi zuwa ga waɗanda suka cirato mana bayanan na na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffanta ubangiji da wa'annan siffofi wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu kuma zan katange kwakwalwana daga dukkan tunanin da zai iya bujurowa saboda wa'annan wanda suke da gurbataccen aqidu tunani ne suka sa suka yi amfani da shi sai suka kore wa Allah sifofi suka ce yanzu an ce Allah na da kaza kenan yayi kama da dan adam kai bai kamata a ce Allah na da kaza ba sai suka kore kaga gashi Allah ya faɗi a Qur'ani su kuma wai suna so su tsarkake Allah sai suka me sai suka ketare iyaka ko Allah ya tabbatar da kansa kai kuma ka ce babu kaga ka ketara iyaka na ubangiji to sai suka yi haka to shine ibnu taymiya yake faɗi sai ce qubhal liman nabadha alqur'ana wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idza istadalla in zai kafa dalili wajen fassara qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce qala al-akhtal ga wani krista da ake kiransa akhtal ya ce kaza saboda akhtal asalinsa wani banasari ne krista ne shi kuma mawaki ne daga cikin mawakan larabawa sa'annan kuma malami ne daga cikin malaman balaga rhetorics kenan ko balaga na larabci to dalilin da yasa ibnu taymiya ya mai da wannan martanin saboda akhtal yana da wani baiti da yayi shine ake daukan baitin ake fassara qur'ani da shi wannan baitin shine kamar haka yace qad istawa basharun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi yace wani mutumi ya mamaye garin iraq min ghairi harbin ba tare da yaƙi ba wala damin muhraqi kuma ba tare da ya zubar da jini ba sai suka ce Allah da yace thumma stawa ala al-arsh ko sai suka ce sun staula alal al sai suka fassara shi da al sai suka fassara shi da me istaula Allah ce sa'an nan ya daidaita akan al'arshi su kuma sai suka ce a'a sa'an nan ya mamaye al'arshi kaga in aka ce Allah ya mamaye al'arshi kaga da can akwai wanda yake da al'arshin ba shi ba haka ne tunda mamayewa akwai wanda yake da shi kafin kai kenan kaga yanzu an korewa Allah ne siffas ina fata an gane na daidaituwa da yi a kan al'arshi to saboda haka shi ne, Ibn Taimiyya yake mai da martani kan waɗanda suke kawo maganan afdal da suke fassara ƙur'ani da wannan kalmar to baya cancantuwa a ce Allah a kore masa siffansa na hannu hannu kamar yadda ya zo a cikin ƙur'ani ya zo da ya zo da mufrad ya zo da musanna sannan kuma ya zo da me jam' na farko tabarakal ladhi bi yadihi mulk wanda a hannunsa mulki yake ya albarkatu shine wa Allah kaga anan ya zo da mufrad suka ce mufradun ta ummu bi ma'ana ana nufin hannaye biyu sa'annan akwai wajen da ya zo da musanna shine Allah maɗaukaki yake mai da martani ga Yahudawa da suka ce yadullahi maghlula suka ce hannun Allah nokakke ne bi ma'ana suka ce Allah maruwaci ne kaga me suka yi sun zagiwa Allah sai Allah ya ce gullat aidihim hannayensu ne ne nokakku bi ma'ana su ne marowata wa lu'inu bima qalu Allah kuma ya ce na tsine musu an tsine musu da wannan maganar da suka faɗi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Allah ce hannayensa guda biyu ne a shimfiɗe suke yana ciyarwa yanda ya ga dama kaga anan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da hannayensa nawa ne biyu sai na uku awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun shin basu ga abinda hannayenmu suka halatta ba na dabbobi na ni'ima kuma Allah ya mallaka maka wa'annan dabbobi na ni'ima to anan ya zo da siga ce ta jam'i amma ana nufin me musanna kamar yadda mun yi wannan bayani a karatunmu na biyu ko mun yi wannan bayani lada iya mu ƙara a karrara wannan bayanan amma muhallin shahidi a ciki shine ya zo akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannaye hannaye wanda suka yi daidai da zatinsa ina fata an gani in an ce maka hannu ka san me ake nufi da hannu amma ya hannun Allah yake kwakwalwarka ba za ta iya ɗauka ba sannan yin imani cewa Allah na da hannu wajibi ne saboda Allah da kansa ya tabbatarwa kansa haka ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar Allah na da shi sa'annan tambaya akan cewa yaya hannun Allah yake wannan bid'a ce ina fata an gane wannan magana malam yace ya zo da shi a cikin fiqhul absat shafi na 56 wa qala har ila yau imam abu hanifa yace inna allaha subhanahu wa ta'ala fi samai duna al-ard lallai allah wanda tsarki ya tabbata a gare sa ya daukaka yana sama ba a ƙasa yake ba فقال له رجل sai wani mutum yace أرأيت قول الله ta'ala. akramaka Allah me kake gani dangane da faɗin Allah madaukaki da yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance Kala sai imamu abu hanifa yace mai huwa kama taktubu li rajulin inni ma'aka wa anta ghaibun anhu shine kamar yanda kake rubuta wa mutum ka ce wani ina tare da kai amma kai kuma baka wajen lokacin da ke karantawa ko sai ce to abinda ake nufi kenan Allah yana tare da kai da iliminsa da sa amma ba yana tare da kai da zatinsa ba a lokacin da kake aikata wannan aikin ina fata an gane wannan kamar yadda malam ya kawo shi yana cikin asma wa sifat na Imam al-Baihaqi mujallaji na biyu shafi na 170 malam yace wa qala har ila yau Imam Abu Hanifa yace kad kana mutakalliman wa lam yakun kallama Musa alaihi salam Allah madaukaki tun fil azal ya wato ya kasance mai magana ba sai da yayi magana da annabi Musa bane ya zama mai magana ina fata an gane saboda haka su mu'tazila sai suka ce ai Allah baya magana ma bai yi magana da annabi Musa ba sai suka karyata Jahan bin Safwan shi ma ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima sai suka harrafa wannan ayar sai suka mai da shi wa kallama Allah Musa taklima kaga da man kallama fi'lu madi ne ko mabnin al fath la mahalla Allah sai suka mai da shi maf'ulun bihi mansub sai suka mai da Musa shine ne fa'ilun marfu'un bi damma muqaddara ala al alif mana'a min zuhurihi at ta'azzur sai suka mai da yanzu Musa ne yayi magana ba Allah ba kaga yadda suka twisted din ayar sai suka yi capsizing din abinda ayar ta take nufi sai suka ce yanzu Allah ne yayi annabi Musa ne yayi magana ba Allah bane yayi magana to shi sa Jahan bin Safwan as-Samarkandi yace Allah bai yi magana da Annabi Musa ba har aka yanka shi yana cewa ni dai na san Allah bai yi magana da Annabi Musa ba kuma bai riki Annabi Ibrahim ba daɗi ba kaga ya kareta me kenan nassi na Qur'ani to shine malam yace ba fa sai da Allah yayi magana da Annabi Musa bai zama mai magana tun fil azal saboda magana siffa ce azaliya ina fata an gane fi'iliya sabita lazima lillahi azza wa jal tun kafin yayi magana da Annabi Musa Allah ya kasance mai magana ina fata an gane sabanin me dan adam ko dan adam sai ka yi magana ake cewa ne yana magana in baka yi ba ba cewa ne kana magana to Allah tun kafin yayi magana da annabi Musa yake magana ina fata an gane eh an fahimci matsalar ko to shine malamin yake cewa Allah ya ya kasance mai magana ba sai da ya magana da annabi Musa bane ya zama ya siffanci da siffa ta magana wannan raddi ne malam yake yi wa waɗannan kungiyoyin na farko akwai asha'ira na biyu akwai maturudiya na uku akwai kullabiyya na hudu akwai karamata na biyar akwai jahamiya na shida akwai mu'tazila na bakwai akwai shi'a ina fata an gani da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke ɓatattu dukkansu sun yi inkarin kasantuwar Allah na magana da bayinsa ina fata an gane musamman ma da annabawansa to shine malam yake mai da martani akan wa'annan malam yace wa qala har ila yau imamu abu hanifa ya ce, wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal Allah mai magana ne da maganarsa wal kalamu magana kuwa sifatun fil azal siffa ce na tun fil azal na ubangiji siffa ce na tun fil azal na Allah maɗaukaki. wannan magana yana cikin fiqhul akbar kamar yadda malam ya ambata a shafi na ɗaya. wa qala har ila yau imamu abu hanifa ya wa yatakallamu la ka kalamina Allah yana magana ba kamar maganan ɗan adam ba wannan ma haka a fiqhul akbar shafi na ɗari uku da wa qala har ila yau malam yace imamu abu hanifa ya ce wa a musa alaihi salam kalamullahi ta'ala annabi musa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ji maganar ubangiji ai ba annabi musa kaɗai ba hatta ne yahudawa sun ji ne sun ji maganar Allah mutane saba'in da Allah eh, ya ce annabi Musa ya zaɓa sadaka shi zuwa miƙati sun ji muryan Allah Allah na magana da annabi Musa suka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jara da ba mun yi imani ba to yanzu ba za mu ƙara yin imani ba sai mun ga Allah baro baro sun ji muryan Allah yana magana da annabi Musa suka ce imanin da da muka yi mun fasa mu gaishe. kaga kackat kenan ko kaga ai jin muryan ya kamata ya kara musu imani ko sai ya kara musu bodarewa to kaga annabi Musa ya ji zancen Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana wa qad kana Allah ta'ala mutakalliman Allah maɗaukaki ya kasance tun fil azal mai magana walam yakun kallama Musa alaihi salam ba wai sai da yayi magana da annabi Musa ne ya fara magana ina fata an gane wannan magana shi ma a fiqhul akbar yake a shafi na 302 malam yace wa kala har ila yau imamu abu hanifa yace wal qur'anu kalamullah qur'ani magana ne na Allah fil masahifi maktubun wanda aka rubuta shi a cikin fallaye wa fil qulubi mahfuzun kuma a cikin zukata ana haddace shi wa alal alsini maqru'un harasa ke karanta shi wa alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unzil kuma ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa aka saukar da ita kaga wannan yana nuna maka qur'ani maganan waye Allah wannan kuma raddi yake yi wa mu'tazila mu'tazila su suka ce duk mutumin da ya ce qur'ani maganar Allah ne kafiri ne sai a zane shi akan wannan matsalar an kashe yawancin malaman musulunci akan wannan matsalan an kulle yawancin malaman musulunci akan wannan matsalar an zane da yawa daga cikin malaman musulunci daga cikin wanda ya sha bulala ya fi kowa shan wahala shine imamu ahmad imamu ahmad sai da aka mai bulala dubu daya akan wannan matsalar bulala dubu daya haka imamu shafi'i ya ce ya ce na san an yi wa imamu ahmad bulala dubu daya akan wannan matsalar kuma imamu ahmad ya ki aliyu bin madini da ya sha wahala ya sha wahala ya ce wa imamu ahmad ni fa zan yi tawili zan yi ruko da bin ruksa ya ce zan yi ruko bin ruksa sai ce wai kai canka idan ba ka yi ruko da azima ba tsanani to wa hannun ta hannun wa Allah zai daga addinin musulunci sai ce ba wannan nake dubawa ba ina tsoron hadisan da na haddace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyana a wahalar da ni ya bace shi kuma ali bin madini ai malamin imamul bukhari ne ali bin madini malamin imamul bukhari ne Imam bukhari da bakin sa yace mastasghartu nafsi illa inda ali bin madini yace wallahi ban taba rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna gaban ali bin madini ina koyon ilimin hadisi na san ban san komai a ilimin hadisi ba to shi ali bin madini ɗalibin imam ahmad ne shi kuma imam ahmad ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga shi ya jajirce duk wahalar da aka ne aka mai bulala dubu akwai ranar da ana dukansa ana dukansa sai ce da Allah ku ɗan dakata sai shiga cikin ɗaki, sai tuɗe rigansa sai ya daura a kugunsa zaninsa sai ya juyo sai ya ce ga bayana ku dinga duka suna dukansa ne a kugu sai suka ce ah, mun zaci ka shiga ciki ne dan ka dawo ka canza ra'ayinka ka ce qur'ani ba maganar Allah bane sai ce a'a abin da yasa na cire tufafi na na rufe na da shi saboda kuna duka na a kugu kada ku ci gaba da duka na a kugu tufafi na ya yage al'aura na ya bayyana shi sa na baku baya na ku da kayan da kuke so bulala dubu jama'an gari suka fito suna jiran imamu ahmad ya ce kai jinin shugabannin nan ya halatta yana cewa ya halatta duk za su kashe su imamu ahmad ya ce kowa ya koma gidansa manzo Allah ya hana yi wa shugabanni bore wai kai a ce kaduna ta fito tana jiran kawai sai ka bada hukunci ai kai an gama ko an gama kawai Imam Ahmad ya ce manzon Allah ya hana yi wa shugabanni bore saboda haka ku koma ku yi hakuri har zuwa lokacin da Allah zai kawo mafita kuma da aka yi hakurin sai Allah ya kawo mafita sai mutawakkin billah ya hau lokacin da ya hau kalibanci sai ya cewa duk malaman da aka walar da su da wanda aka kulle su sai ce ku fito ku karantar da mutane da suka yi hakuri an samu nasara ko ba samu ba to haka ake so rayuwar dan adam mutum musulmi to akan wannan matsala ta Qur'ani mu'tazila sun karyata sun ce qur'ani ba magana Allah bace wai wata halitta ce Allah ya halitta a gefe in Allah yana so yi magana sai wannan halittan ta yi magana on behalf of Allah kaga Allah ya zama me kenan eh kurma baya magana kenan ko to wannan a ƙarƙashin wannan aka wahalar da wa'annan mutane sa'an nan kuma ƙur'anin nan da ke hannuna ke hannunka akwai ranar da za mu wayi gari za mu neme shi marasa hadisin imamu Ibn maja wanda imamu Ibn maja ya zo da shi a cikin kitabul fitan babu zihabul in wal qur'an babin da ke magana akan tafiyan ilimi da qur'ani sai ya zo da hadisin shine Huzaifa yake hadisin Huzaifa ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadrusul islamu kama yadrusu washiyu thawb musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi ke kodewa hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk har za a wayi gari ba a san azumi ba ba a san zakka ba ba a san hajji ba ba a san sallah ba yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya za a wayi gari Allah zai zare Qur'ani gabaki ɗaya a duniya ko aya ɗaya ba za ta rage ba a daidai wannan gabar Sheikh Salih bin Uthaymeen da yake sharhin a wasitiyya na Sheikhul Islam da yazo kan cewa al-Qur'anu kalamullah غير مخلوق منه بدا واليه يعود كلمه واليه يعود سيتي هذا والله اعلم في اخر الزمان سيزو كان wannan magana saboda hinama yu'ridu an-nas anhu i'radan kulliyan yace lokacin da mutane suka kawar da kansu daga qur'ani la yatlunahu haqqa tilawati ba sa karanta qur'ani makuran karantawa wala yaj'aluhu dasturan basu mai da shi shine tsarin rayuwarsu ba wala aqidatan ba su mai da shi shine aqidar su ba wala manhajan balle rayuwarsu sai ce li anna alqur'ana ashrafu min an yabqa baina unasin hajaruhu hajaran kamilan yace qur'ani yafi karfi ya zauna cikin mutanen da ba sun kaurace masa sai ce wa hadha nadhiru hajamil ka'aba wannan shine kishiyar rushe dakin ka'aba haitu ya'ti rajulun min alhabasha. habasha ta yanda wani mutumi daga afirka zai zo kasirun gajere aswadun baki afhadun gwani bullet kaga duk muni ya tattara ko yawa yanqudul haj yanqudul hajara yanqudul ka'aba hajaran hajaran wannan mutumin zai warware ɗakin ka'aba block bayan block wannan hadisi yana cikin sahih bukhari block zai warware bayan block kaga ba qur'ani ba ka'aba sai me sai kiyama shine wuta za ta fito daga yaman za ta raka mutane za ta raka mutane mutane na gudu wutan na bin su a baya suna gudu wutan na bin su a baya in suka gaji suna hutawa sai wutan ta tsaya su gama hutawa suna gama hutawa sai ta kara sai a fara hutawa har sai an je sham wajajen suriya a nan ne za a yi filin tashin kiyama kaga kana tunani daga najeriya za ka tafi suriya ko lokacin da za ka ba gudu ba za ka sani ba allah bai tsare mu allah ya sa ba ma cikin wa'annan Yawwa. amma wannan te an yi wannan gudun shine malam bawa ke cewa gudun me <laughs> in akwai shi kenan ba to wannan imanin ka shi zai cece ka kaga wannan ita ce musibar to muhallin shaida ciki shine za a wayi gari babu qur'ani sai ce fa fa yabqa tawa'ifun minan nas ash-shaykh al-kabir wal ajuz sai ce mutane wasu yan mutane ne kadai za su rage dattijo da kuma dattijuwa فيقولون إنا وجدنا آباءنا يقولون هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله سيسيتي أبند كوي يرجي الدنيا كلمة لا إله إلا الله كبي يتترجي الدنيا با صلى با أزمي با زكا با كومي كوي شيري متنزل تمامي دي مسلميني ناجب أبانا أنا تيوى لا إله إلا الله نيما أنا تيوى لا إله إلا الله كوي أبند سكساني كينا سي سي هزيفة دي فتوى النم سلا سلة بين أشيم ɗalibi ne daga cikin ɗaliban huzaifa da silatu bin zafar sai ce la tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yajruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk ai ba la ilaha illallah nan ba za ta amfanar da su ba tunda a duniya ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa haji ba sa komai to me la ilaha illallah za ta amfanar da su yana faɗin haka sai Huzaifa ya juyo ya kalle shi ya ce ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar sai da ya faɗi sau uku ya ce kai ya kai sila wannan kalmar La'ila ilaha illallah za ta tsiratar da su a kiyama saboda wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula su sakon da zo musu kenan kalmar La'ila illallah ba sallah ba azumi ba zakka ba kaza wannan kalmar za ta tsiratar da su ranar tashin kiyama wa'annan su ne musulman fa duniya a wannan lokacin ba sallah ba azumi ba zakka ba kamai sai dai kalmar la ilaha illallah amma qur'ani gabaki daya Allah ya shafe ta shine Sheikh Salih bin Uthaymeen yake cewa la fi masahifihim wa la fi sudurihim yace in ka bude qur'ani zaka ga ya koma farisal wanda ka haddace a zuciyarka Allah zai shafe shi ba ko fatiha babu ka san fatiha ita ce ko kana gingidi aka tambaye ka zaka yi karanta ta ko to ko ita babu ita babu komai kalman da ya rage dai shine la ilaha illallah ka wannan ba karamin musiba ba shi to shine yasa malam yake maganan nan imamu abu hanifa ya faɗi wannan magana a cikin fiqhul akbar shafi na ɗari uku da ɗaya malam yace daga ƙarshe wa qala imamu abu hanifa yace wal qur'anu ghairu makhluq qur'ani ba halitta ba ne na Allah wannan raddi ne yake yi wa mu'tazila asalin mutumin da ya dasa wa shugabanni su ma'amun da su mu'tasim da su wafiq ya dasa musu wannan aqidan shine Ahmad bin Duad al-Mu'tazili wani gurbataccen malami ne shi yasa duk lokacin da aka ce mutanen banza ne za su za su raɗi shugabanni za su samu me za a samu me barna ko to shine ya kusanci wa'annan shugabannin ya dasa musu a matsayin cewa duk malamin da bai ce Qur'ani halitta bane ku kashe shi su kuma suna kashe mutane ne a matsayin cewa addini ne ko haka ya dinga yi ya dinga wahalar da mutane ana ta azabtar da malamai imamu shafi'i ma da ya shawuya ya shawuya kawai sai ce inna taurata wal injira والزبورة والقرآن كل هؤلاء أربعة مخلوق ya ce a zuciya na imam shafi yake faɗi ya ce da na sha wahala aka ce sai na faɗi za a kyale ni sai na ce to a taura yana nufin wannan yatsan injila sai ce ina je nufin wannan yatsan ba a tauran ba amma tunda na faɗe ta za su saki jiki cewa abin da nake nufi kenan ko ce amma a zuciya na da nace zabur da nazo kan qur'ani yace da nazo qur'ani sai nake motsa yatsa na haka yace a zuciya na ina nufin wa'annan yatsun ne halittu ba wa'annan littattafan ba sannan aka kyale shi fa imamu shafi'i amma imamu ahmad yace ina yaki aka wahalar aka wahalar yaki kuma da ya haƙura Allah ya kawo mutawakkin billah mutawakkin billah ya ce ya ce wa duk malaman da aka kukkulle su da wanda aka azabtar da su yasa aka ba su treatment ya ce ku zo ku ci gaba da karantar da mutane hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da suka yi hakuri an samu natija ko ba samu ba to haka abin da ake so kenan akan wato matsalan qur'ani shi sa malamai na sunna suke cewa Allah ya taimakawa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane biyu mutumin farko shi shine sayyidina abubakar a lokacin da aka samu wanda suka yi da bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin su musailamatul ya yace shi annabi ne ko sajaha tace ita annabiya ce musailama da yake namiji ne sai mata dabaru ya zo ya ce mata ke kaza kaza ya mata irin dabarun nan sai ya aure ta mabiyanta da suka zo suka ce to ina sadakin annabiyar mu sai ce a fauna ankum salatar asr mun yabe muku sallar asr sai mata dabara mabiyanta ga baki ɗaya sai suka zama nashi kaga to daman mace tana karkashin waye tana karkashin miji shikenan shine hadarin dina mai karfin bala'i to shine sahabbai suka yake su shine wanda Allah ke cewa qul satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun to sune banu hanafiya sune wanda sayyidina bakar ya yake su sannan aka samu nasara suka ce to na biyun shine imamu ahmad fi ayyamin mihna a shekarun da aka shiga cikin wannan jarabawan malaman sunna na duniya suka wahala aka jigata su amma imamu ahmad ya kafu mamnu'un min haka ya tsaya ya ki motsawa kuma ta kan haka Allah ya ba suna nasara da da mutawakkin billah ya hau yace a zo a karantar da mutane wanda aka walar da su yace duk a sake su kaga da ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru sun samu nasara da kuma ya ne za a samu nasara ba a taba samun wannan nasara to ka sani cewa wato nasara yana tare da me hakuri kaga ne Allah samu dace to saboda haka anan zamu dasa aya sai mu tashi aqwalul imam ya imami abi hanifata fil qadr zantutukan da imamu abu hanifa ya fadi akan qaddara ina fata mun gane sai mu kwana anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik